بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم biyar ga جمادى jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi zau'in kitabi wa sunna yau za mu tashi man bada abin tsa'ani ala a'immatul musulmi. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين wanda ya fara sukan shugabannin musulmai an gane ai wato idan ka ji malami yana soke-soke ko yana zage-zage a wajen wa'azinsa ga shugabannin musulmai to wannan zaki nashi yana da yana da salaf an gane in ma ya zamanto salafus salih ko ya zamanto salafus salih an gane to shine yanzu ake so a kawo mana tarihin asalin wanda ya fara sukan shugabannin musulmai akan mumbari ko kuma a wajen wa'azi ko abin da ya kama da wannan na'am الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة saba'iyya. Suka ga shugabanni: karkashin taken umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari bid'a ce ta saba'iya bid'a ce ta Abdullahi bin Saba Abdullahi bin Saba shine mutumin da ya fara kirkiro irin wannan soke-soke ga masu mulki ibtada'aha Abdullahi bin Saba yawa Abdullahi bin Saba shi ya kirkiro ta shi ya fare ta li tafriqil umma me yasa ya fare ta ya fare ta ne dan raba kan al'umma wa ish'alil fitani baina abna'iha kuma domin gura ainihin wutan fitina tsakanin ƴaƴanta saboda ya riga ya gano sharrin abin cewa idan ana sukan shugaba wato ba wai shugaban kanshi ake suka ba ana so ne a kawo tarnaki ko a kawo matsala ga daular musulunci duk daular da ta ga malamanta suna yawan sukan shugabanni to malaman nan sun sani ko ba su sani ba suna so su janyo fitina ne ga daular musulunci su janyo fitina ga al'ummar musulmi an gano wannan aiki to shi abdullahi bin saba ya riga ya gano wannan sharri sai ya hura wannan wuta tsakanin al'umma na'am wa kana nitaja bid'ati hadhihi qatl khalifati almuslimin wa ya abdullah ya kasance saboda natija na wannan bid'a tashi da ya faru kashe ainihin khalifan musulmai Usman bin Affan radiyallahu anhu shine sakamakon da ya biyo baya shi yayi engineering shi yayi kokari wajen wato aiwatar da ainihin dabaru da aka biya kashe ainihin sarkin musulmai ko sarkin muminai Usman dan Affan radiyallahu an قال ابن أساكر في تاريخ دمشق ابن أساكر يا بدأ أشكن تاريخ دمشق عبد الله بن سبع الذي ينسب إليه السبعية عبد الله بن سبع wanda ake danganta aqidan shi'a sabaiya zuwa gare shi wa humul gulat min ar-rawafidh su ne ainihin gulat daga cikin shi'a Sune ne gulat masu cewa ne asluhu min yaman eh ina ce gulat daga cikin shi'a masu wuce gona da iri daga cikin shi'a kun san shi'a na da mataki mataki an gane ku yaya ake gane dan shi'a duk mutumin da ya fifita aliyu radiyallahu anhu akan abubakar da umar to wannan ana kiran shi dan shi a kai tsaye an gane ku in ya ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar da umar daraja ko da baya zagin abubakar da umar ko da baya kafirta su ko da baya la'antar su in dai har ya fifita aliyu bin abi talib akan su dan shi'a ne shi an gane ku to da wannan ne ake kiran yan zaidiya shi'a domin su yan zaidiya ba sa kafirta abubakar da umar ba sa la'antar su bal sun ma shugabancin suna cewa ya